Christina Jabala ta samu nutsuwa. Ta karbi sakamakon gwaje-gwajen da aka yi mata a asibiti likita ya tabbatar lafiyar ta kalau. Sama da shekaru biyu kenan take hannun Boko Haram mai kimanin shekaru ashirin a duniya ta samu nasarar tserewa tsawon makonni hudun da suka gabata. An ci zarafinta kuma tana dauke da juna biyu a yanzu tana zaune da 'yar uwarta. lokacin da mun kwashe ku kuna zama kun ki aure yanzu kuma gashi mun kawo ku zuwa gurin da muke kun ki ku yi aure in bara ku yi ba za mu kashe ku sai mun ce sai dai a kashe mu haka suna ta tsananta mana suna ta ba mu wahala to da wahala din yayi mana yawa sai mun zo mun yi shawara da junan mu mun ce gashi yanzu a hakan nan wanda ya ki aure ana kashewa ana yankawa gwara mu yi sai wata ta ce to mu yi yunku sai sun zo sun samu auren dole Yadda Christina Jabala ta bayyana rayuwa a hannun Boko Haram abu ne mai firgitarwa. Akalla mata dubu biyu ne a yanzu haka hannunsu a dajin Sambisa da ke kan iyaka da kasar Kamaru. Ɗaliban makarantar Chibok sama da ɗari biyu da yanzu haka ke hannun Boko Haram na fuskantar irin wannan rayuwa a cewar Kristina. Lokaci mai tsaho dai ana tunanin cewa sun aure su ko kuma sun sayar da su a matsayin bayi. Kristina ta ce wasu daga cikin 'yan matan sun rasa rayuwarsu yayin wani harin sojoji. Sai dai mafi yawansu na tsare a waje guda inda daga nan ne ta samu nasarar tserewa. Eh akwai nisa amma akwai inda mun taɓa mun gansu su ɗaya suna karatu a ƙarshen itace su ma suna tare da mai gadin su da wanda yana karantar da su dukansu a waje ɗaya bayan nasarar tserewa daga hannunsu da ɗaya daga cikin 'yan mata 'yan makarantar sakandaren garin Chibok ta yi da ma ganawa da ita da shugaba Muhammadu Buhari na nigeria ya yi. Boko Haram ta san irin yadda aka damu da 'yan matan a cewar Ijabala. Sun kuma san cewa sojoji na farautar su har ma suna kokarin tattaunawa da gwamnati. Ba kasafai da dama daga cikin waɗanda Boko Haram ta sace ɗin ke samun kulawa ba, kamar Christina Ijabala. Ba a ba su kulawar da za ta taimaka wajen sauya tunaninsu ba tallafin kuɗi. a hannu guda kuma suna fuskantar tsangwama dawowarsu na iya sanya fargaba ga al'umma kasancewar waɗanda suka sace su sun sauya musu tunani ya kamata mu nuna musu kauna sannan mu karɓe su hannu biyu ya kamata a fara kai su wajen da za a gyara musu hali da sauya musu tunani Christina Jabala da 'yar uwarta sun kasa fahimtar dalilin da yasa ake nuna bambanci tsakanin 'yan matan Chibok da kuma sauran matan da Boko Haram ta sace. A cewarta ba wai tana son ganawa da shugaban kasa bane, tana dai son ta samu wata dama ita da abin da za ta haifa. yayin da a duniya baki ɗaya ke tunanin makomar 'yan mata 'yan makarantar sakandaren chibok akwai sauran dubban 'yan mata 'yan najeriya da suka tsinci kansu a irin wannan yanayi duk da cewa sojojin najeriya sun bayyana samun nasara har yanzu babu tabbas a makomar rayuwar 'yan mata da dama